بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Masu saurare ku da haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Litinin. daga nan radio teheran da ke karkashin hausa tv da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryenmu da muke dauke da su kamar haka inda za mu fara da sauraron cikakkun labarun duniya sannan shirin duniyar mu a yau sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin guzurin hanya sannan daga karshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 da 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. adadin waɗanda suka rasa rayukansu a iftila'in girgizar ƙasar turkiya da kuma siriya ya zarta 33 yayin da ake cigaba da gudanar da ayyukan ceto shugaba ibrahim ra'isi na iran ya fara wata ziyarar kwanaki uku a ƙasar china mai manufar ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu sojojin isra'ila sun bindige wani matashin bafalastine har lahira To yanzu ga cikakkun labaran adadin waɗanda aka tabbatar sun rasa rayukansu a iftila'in girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasashen turkiyya da kuma siriya ya zarta dubu talatin da uku yayin da ake cigaba da gudanar da ayyukan ceto girgizar ƙasar ta yi sanadin rayukan mutane dubu ashirin da tara da ɗari shida da biyar a kudancin turkiyya kamar yadda hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar ta sanar a jiya lahadi yayin da a siriya adadin ya kai dubu uku da ɗari biyar da saba'in da hudu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa adadin mamatan a girgizar ƙasar ta turkiya da kuma siriya kan iya linkawa ko ma ya zarce alƙaluman da aka yi hasashe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da fatan samun ƙarin masu rumfashi ke gamuwa da cikas yayin da ake samun rahotannin tashin hankali a wasu yankunan kudancin turkiya lamarin da ke yin barazana ga masu aikin ceton kungiyar agaji ta kasar Jamus da takwararta ta kasar Austria sun dakatar da ayyukan su ranar Asabar sakamakon abin da suka kira rikici tsakanin wasu kungiyoyi a yankin. A halin da ake ciki dai hukumomin Turkiyya sun ce sun bayar da izinin kama mutum 133 saboda hannu a aikin gine-ginen da suka rubuta lokacin girgizar ƙasar ta abku yau mako guda. Akalla gidaje dubu shida ne dai suka rushe a Turkiyya yayin girgizar kasar. mai karfin maki 7.8 a ma'auni majalisar ɗinkin nuna dai ta bayyana girgizar ƙasar da mummunan bala'in da yankin ya taɓa gani a cikin shekaru 100 a wani lokaci yau litinin ne ake sa ran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar sin a yin wannan ziyara bisa gayyatar takwaransa na sin shugaban kasar ta iran zai fara ganawa a bayan fage da shugaba xi jinping bayan nan kuma tawagogin kasashen biyu za su yi taron haɗin gwiwa tare da halartar shugabannin kasashen biyu bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa na tsakanin tehran da kuma beijing har ila yau shugaba ra'isin zai gana da 'yan kasuwar iran da ke kasar ta sin da kuma masu zuba jari na kasar sin masu sha'awar zuba jari a kasuwannin iran kasar sin ita ce dai babbar abokiyar tattalin arziki ta iran kuma bisa ƙiddigar kwastom ta kasar iran cinikayya tsakanin waɗannan manyan kasashen na asiya a kusan shekara guda ya kai dala biliyan 25 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jami'an kiwon lafiya a palestino sun ce dakarun isra'ila sun harbe wani matashin ba palestine yayin wani samame da suka kai a gabar yamma da kogin jordan kamfanin dillancin labaran wafa na palestino ya rawaito cewa kusai radwan waked dan shekara sha hudu ya rasu bayan an kai shi asibiti tare da wasu matasan falastinawa da dama da suka samu raunuka yayin wani samame da sojin isra'ila suka kai a safiyar lahadi wani kakakin sojan isra'ila ya ce an buɗe wa dakarun su wuta a lokacin da suke kokarin kama wani ɗan gwagwarmaya a birnin jenin su kuma suka mayar da martani halin da ake ciki a yankin dai ya kara kamari a 'yan watannin nan inda tun farkon wannan shekara adadin falastinawa da sojin isra'ila suka kashe ya kai arba'in da bakwai. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta soki gwamnatin tarayya kan karancin kuɗi da na man fetur da ake fama da shi a ƙasar. A wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Emmanuel Osodeki ya fitar ya ce gwamnatin ƙasar a matakan tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi na aiwatar da tsare-tsaren da suke wahalar da talakawan ƙasar. Ya karar cewa matakin da kotun kolin ƙasar ta ɗauka na dakatar da aiwatar da wa'adin goma ga watan Fabrairu na daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira zai taimaka wajen sauƙaƙawa 'yan ƙasar halin matsin da ake ciki don haka asu tana yabawa kotun kolin ƙasar da wannan hukunci ta hanyar la'akari da halin da talakawa ke ciki wanda emefiele ya jefa su ciki in ji ke a makon da ya gabata ne dai kotun kolin ƙasar ta dakatar da babban bankin ƙasar aiwatar da wa'adin goma ga watan fabrairu na daina amfani da tsoffin kudin naira bayan da wasu jihohin ƙasar uku suka shigar da kara gaban kotun to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To madalla yanzu kuma ga jerin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamarar da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro kasuwanci tattalin arziki cinikayya da dai sauran batutuwa waɗanda mukan yi dubi akan su da kuma yan fashin baki. a yau shirin zai dube ne akan ayyuka na ta'annati da rundunar sojan amurka da ke kasar siriya ke yi da suke haifar da matsaloli na tsaro a cikin kasar ta siriya wannan da shine abinda da shirin namu na yau da allah zai dube akan sa da fatan masu mu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin gwamnatin kasar amurka ta yanke shawara aikewa da dakaranta zuwa kasar syria domin aiwatar da ayyukan tsaro da kuma taimaka ma kungiyar da take kira masu fafutuka a kasar ta syria sojojin kasar amurka da suke yankunan arewaci da kuma wasu yankunan gabacin kasar suke wawushe arzikin man fetur da allah ya cewa wannan kasa sojan amurka sun kafa sansanonin su ne a cikin ƙasar syria a yankunan da ke da ɗanyen man fetur da kuma sojojin amurka sun haɗa kai da wasu daga cikin mayakan kurdawa na yankunan hasaka da raƙa waɗanda suke taimaka musu wajen yaƙi da ƙungiyoyin da suke kira na 'yan ta'adda waɗanda ba su biyayya ga lamarinsu kamar da kuma sukan yi amfani da ƙungiyoyin kurdawa na yankunan hasaka da kuma raƙa domin yaƙi da sojojin halastacciyar gwamnatin ƙasar ta siriya a lokutan baya bayanan dai rahotannin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar siriya ke bayarwa suna tabbatar da cewa sojojin ƙasar amurka a kowace rana sukan fitar da tankoki na ɗanyen man fetur wanda suka sace daga ƙasar ta siriya zuwa sansanoninsu da suke cikin ƙasar iraki sannan kuma suna fita da su ta mashigar mahamudiya da ke kan iyakar ƙasar syria da kuma ƙasar iraki da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran da suke faruwa a ƙasar ta syria sun tabbatar da cewa mayakan kurdawa da ake kira na ƙasar a yankunan arewa da kuma gabacin ƙasar ta syria suna aiki kafada da kafada da sojojin amurka wajen aiwatar da wannan fasakori da kuma sace ɗanyen man fetur ɗin na ƙasar syria baya ga kuma gwamnatin ƙasar syria a lokuta daban-daban ta kai ƙara ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin yin dubi a kan abin da amurkan take yi da kuma ɗaukar matakan da suka dace amma ko daidai da rana ɗaya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya bai taɓa yin wani zama domin duba irin ta'annati da kuma barna da amurka take yi a cikin ƙasar siriya ba musamman ma sace arzikin wannan ƙasa da kuma taimaka ma ƙungiyoyi da suke yaƙi da halassacciyar gwamnatin ƙasar bilhassali ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har kullum yakan yi ƙoƙari ya halasta wa amurka abin da take yi a cikin ƙasar syrian da sunan gudanar da ayyukan tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya bisa la'akari da cewa amurka ta kafa wani abin da take kira ƙawancen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen siriya da iraki wanda kuma da sunan wannan kawance ne amurka take aikata ta'annatin da take yi a cikin ƙasashen na siriya da iraki wanda kuma majalisar ɗinkin duniya tana kallon wannan kawance a matsayin halastace tun bayan da wasu daga cikin al'ummomin yankunan ƙasar syria suka fara kokawa dangane da irin ta'annitin da sojojin amurka suke yi a yankunan su musamman ma yankunan arewaci da gabacin kasar ta siriya gwamnatin amurka ta ɗauki ƙwararren matakai na tabbatar da cewa ta daƙile duk wani yunkuri wanda al'ummomin siriya na waɗannan yankuna za su iya yi domin tunkarar sojojinta ko kuma kawo musu matsala ko cikas ga yunkurin da suke yi na aiwatar da manufarsu ta daidaita ƙasar ta siriya ba ga kuma bisa wannan manufa gwamnatin kasar amurka tana ci gaba da horar da mayakan kurdawa na kungiyar kasad domin tabbatar da cewa ta samar da wasu mayaka na musamman a cikin gida a kasar ta siriya waɗanda za su yi mata aikin da take bukata babban aikin da tafi bukata a halin yanzu dai shine tabbatar da cewa an murkushe duk wani yunkuri wanda zai kawo matsala ga samuwar sojojinta da kuma sansanoninsu da suke cikin yankunan arewacin ƙasar ta siriya mayakan kurdawa na ƙasar dai suna da manufa ta 'yan aware na yunkurin ganin cewa an kafa kasar kurdawa a cikin kasar syria wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manyan manufofi na haddasa yakin kasar ta syria wato tabbatar da cewa an ɗaiɗaita kasar an rarraba ta zuwa ƙasashe duk da kasar za ta zamanto ba ta da ƙarfi kuma ba ta da wani ɓangare guda ɗaya wanda zai yi magana da yawon dukkanin sauran bangarorin ƙasar. a halin yanzu dai za a iya cewa mafi yankunan kasar ta siriya suna ƙarƙashin ikon gwamnatin kasar ne sabanin lokutan baya a lokacin da 'yan ta'addan daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi da suke samun goyon bayan amurka da isra'ila da kuma saudiya da wasu kasashen larabawa suka mame yankuna da dama a cikin kasar ta siriya da sunan kafa abin da suke kira daular musulunci wanda kuma bisa turjewa da sojan kasar ta sire suka yi da kuma gwamnatin kasar da kuma samun dauki da suka yi daga abokan kawancensu da suka hada da rasha iran da kuma kungiyar hezbollah sun samu nasara a kan mayakan 'yan ta'addan bayan kwashe tsawon shekaru ana gumurzu a dai lokacin da 'yan ta'addan kuma suke samun dauki daga manyan kasashen duniya da suka hada da ita kanta amurka da birtaniya jamus faransa da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma dai kasashen saudiya a daidai daular larabawa da kuma bahrain amma daga ƙarshe bayan fatattakar 'yan ta'addan da kuma kare lagonsu ƙasar amurka da kuma sauran ɓangarori waɗanda suke adawa da gwamnatin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin ƙasar turkiya karkashin shugabancin rajab tayyip erdogan sun samar da sabbin tsare tsarensu na tabbatar da cewa an aiwatar da waccan manufa duk da cewa dai yunkurin aiwatar da ita da karfin to ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda da ake ba su muggan makamai suna yin kisan gilla a kan jama'a da kuma kai munanan hare-hare na bamabamai a masallatai da makarantu da cibiyoyin gwamnati da sauran cibiyoyi na harkokin jama'a hakan bai nasara ba to amma daga bisani an fitar da wasu sabbin tsare-tsare domin aiwatar da wannan manufa ta rarraba ƙasar syria inda gwamnatin amurka take ci gaba da ɗaukar nauyin mayakan kurdawa a yankunan arewacin kasar yayin da ita kuma kasar turkiya take ci gaba da horar da 'yan ta'adda na kungiyar jafatun nusra ko kuma a hararar sham waɗanda suke yankin idlib da ke kan iyaka da kasar ta turkiya wanda a halin yanzu suke yi uku da yankin na idlib baki ɗayansa duk wata cewa dai suna samun matsaloli matuƙa a yunkurinsu na ci gaba da mame sauran yankuna da suke makwabtaka da lardin idlib sakamakon yadda sojin kasar ta syria suke samun ɗauke daga sojojin kasar rasha da kuma iran baya ga kuma sauran yankunan da suke karkashin ƙungiyar kurdawa da ke ɗauke da makamai ta ƙasar ita ma tana fuskantar irin wannan matsaya ta turjiya da kuma kasa samun faɗaɗa yankunan da za ta yi iko da su ta yadda take fuskantar turjiya daga sojojin syria da kuma al'ummomin da suke waɗannan yankuna da suka mamaye musamman ma al'ummin kurdawa da ke cikinsu waɗanda ba su yadda da mamayar amurka a ƙasarsu ba irin wannan yanayi ya sanya a alatilas wasu daga cikin ƙasashen da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan sun ja da baya musamman ma wasu daga cikin ƙasashen turai da suka hada da birtaniya irin su faransa su jamus da dai sauransu inda halin yanzu suka bar gwamnatocin turkiya da qatar da kuma amurka suke daukar nauyin irin waɗannan ƙungiyoyi yayin da ita kanta ƙasar saudiya ta ja da baya dangane da daukar nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yaƙi a siriya da sunan jihadi kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawa waɗanda su ma suka taka rawa a wannan fage suka ja da baya musamman ma bahrain kuwait da kuma ƙasashe irin su masar da tunisia a halin yanzu dai masana akan harkoki na siyasar ƙasa da ƙasa suna ganin cewa gwamnatin kasar siriya dai ta samu nasara kan dukkanin makiyanta da suka hada da amurka da turkiya da kasashen turai da kuma saudiya inda kuma babban dalilin hakan shine yadda wasu daga cikin waɗannan kasashe suka ja da baya kuma suka dawo suna neman mai da hulɗa ta diplomasiya da kasar ta siriya daga cikinsu har da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma bahrain da kuma hatta ita kanta kasar saudiya akwai rahotanni da suke tabbatar da cewa ta bayan fage tana yunkurin sake kulla hulɗarta da ƙasar syria kamar yadda haka batun yake dangane da ƙasar turkiya wadda ita ma ake sa ran akwai yiwuwar ta sake dawowa domin shiryawa da ƙasar ta syria da suka bata da ita tsawon shekaru bayan da turkiya ta buɗe kofofinta na sama da ƙasa da ruwa ga 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya domin zuwa ƙasar Siriya da sunan jihadi. masu saurari lokacin da muke da shiya da suke ma'anan zamu ji lizamin shirin siyasa saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH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 na tsokaci dangane da matakin da babbar kotun koli ta najeriya ta ɗauka akan dakatar da cbn babban bankin najeriya cewa ta dakatar da shi hana 'yan najeriya karɓar tsofaffin kudade so gaskiya mu a matsayin mu na talakawa kuma matasa gaskiya mun ji daɗin wannan mataki da babbar kotun koli ta ɗauka domin ba yadda za a sanya doka ba tare da an wa mutane tinerin ɗinta ba tun da wuri to don haka muke ke fata allah ya sa a cbn zai bi umarnin babban kotun koli domin a mutunta doka baki daya suna na gwani lawan ali gamadan na kiraye ku daga nan cikin garin gamadan tewan unguwar ciroma fatan za ku tashi lafiya san barka ina gaida ka da dukkan ma'aikatan wannan gida mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muni shamhuriyar musulunci ta iran mai magana mushi salihu maradi eh, za zani tsokaci a kan shi shine farin ciki da kuma da goyon baya akan wannan kudiri wanda magashiyar garin barcelona ta dauka na kasar spain wadda ta dakatar da duk wata alaka tsakanin birnin barcelona da na tel aviv wato babban birnin isra'ila kenan har zuwa lokacin da isra'ila isra'ila ta mutunta dokoki na bil'adama musamman ma ta komo tana mutunta eh, ka'idodi da kuma dokokin da majalisar ɗinkin duniya ta samu hannu janibin abin da ya shafi eh, alakata da falistina wato muna goyon bayan wannan kuma muna ba maraba da wannan ne wannan ya nuna lalle waɗanga mutane ne waɗanda sun san mutuncin haƙƙin bil'adama kuma suna son sannan su kamanta gaskiya a bisa wannan doron duniya to muna fatan mu ma kasashen mu a afirka za su nuna kasashe ne masu inci su dinga fitowa suna tur da allah wadai game da wani abin da ya shafi karya haƙƙin bil'adama irin wanda isra'ila take yi assalamu alaikum gidan radiyon iran mai albarka da fatan kuna lahiya mai magana sirvin nuhu csp na musantar nijar bayan haka nan kuma ina kira ga yan uwa musulmi wani iftila'in da ya fada musulmi a siriya da turkiya mu wa marganyen mu musulmi a da allah ba su rahamashi allah kuma ya gafarta mana gaba ɗaya da mu da suke assalamu alaikum abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamar ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar da ashe kowa ya san gaskiya to dama an ce gaskiya ita ɗaya ce kuma wanda ya kita ya ki allah kenan gaskiya muna farin ciki da wannan kotun na nigeria da suka bayyana cewa an yi magana akan cewa tsohon naira za ta yi aiki to dama ai duk hanyar da aka san za a sa talaka wahala an santa kuma hanyar da za a yi a kyautata masa an santa sai dai kawai dai muna mun sani muke kin sani mu danne sanin namu mu maida shi rashin sani kenan mu nuna daddan mu gana ma talakawa azaba to gaskiya mun je farin cikin wagga magana ta akan cewa tsohon naira ta yi aiki ubangiji dai allah kama mana kuma allah sa shugabanni duka su gane da jagorancin da allah ya ba su na jama'a mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku daga ka da ta nan da magarama a jamhuriyar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na BOA suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan a Afirka. To yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar Najeriya to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron allah su daina amfani da yan talaka wurin ba su makamai da kwayoyin da su dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar allah ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local na kevistan nigeria. da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger a lokacin da wa'ansu matsaloli sun yi dama 'yan najeriya matsalar tsaro garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa amma gwamnatin babu bahar ta yi kwammace ma ta mai da hankali wajen canza takardun kuɗi wannan ayi shine ciwo bamban magani bamban ya kamata a ce gwamnatin babu bahar ta mai da hankali wajen wa'ansu abubuwan da dai za su sauƙaƙa rayuwar talakan najeriya ba wai wancan canza takardar kuɗi ba kuma ga irin ta ga matsalar da wannan abutu ya ya haifar tun da naira ta faɗi kuma talakawa ne za su ƙara ɗanɗana kuɗa su ta wani ɓangare ya kamata gwamnati ta rika tunani wani abu ne zai yi talaka zai yi moruwa da shi ku tashi lahiya ni ne mamman biniya ya kuba awashe da katawa assalamu alaikum warahmatullah sashin hausa na biyo haƙi radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ya kamata jama'a kwance talakawa su tsaya su to su sa nazari da tunani domin su ga wanda ya dace kuma a dage da addu'a Allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi kuma kirana ga 'yan matasa ya kamata su a kansu karatun tanazu domin suna amfani da mu matasa domin su cimma su ma'ana a tura mota a bar mu da hayaki mu tura mota a bar mu da hayaki ya kamata a wannan karo mu nuna musu cewa mu fa ba irin wancan na da bane za mu iya musal kuɗin ka kuma mu zaɓi wanda muke so Allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi Allah ya kawo shugaba nagari adali mai magana ya yakubu mai ba da a jihar assalamu alaikum buɗe jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak mata mai da magaran a jamhuriyar niger babu shakka dangane da matakin da babban bankin najeriya wato cbn ya ɗauka na canza kuɗin naira musamman naira ɗari biyu zuwa ɗari biyar zuwa dubu ɗaya to wannan mataki kusan za mu ce ya yi daidai ganin yadda 'yan bindiga suka amshi miliyoyin kuɗaɗe ko kuma in ce dubunnan miliyoyi a hannun talakawan ƙasar kuma sun je sun ji wancan kuɗi a cikin daji to yin canjin kuɗin nan lalle kan babu shakka shi zai iya karya logon wa'annan 'yan bindiga da ma 'yan boko haram kuma ya kamata gwamnati ta sake sa tsaro a manya-manyan bankuna da kuma sauran bankuna domin ganin kal a yi amfani da wannan bankuna domin canzawa 'yan ta'adda kuɗi ko kuma miyagun mutane wanda suka saci dukiyar talakawa na gode muryar jamhuriyar musulunci ta iran To marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. A halin yanzu kuma ga shirin guzuran hanya. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك mu da sake أتيكم a cikin wannan shiri wanda muke da abubuwa waɗanda za su kasance mana guziri in muka yi riko da su wajen koma mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu na guzirin hanya a wancan ainihin shiri da ya gabata tsokaci ne muka yi dangane da al'amura na makoma mutum ya zo duniya akan jarabawa sannan kuma zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayan ƙur'ani ma da take wannan bayani a kullum kuma mu kanmu ubangiji sauran ta'ala ya ɗora mu akan wannan gwadabe akan wannan tafarki na cewa mutane muminai su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da wata musiba ta zo musu su ne masu cewa lallai daga allah muke kuma lallai zuwa gare shi za mu koma to makoma din nan duk inda ka ji an ce makoma ko kuma komawa to mutum inda ya fito kenan wato dama can yana can kenan tunda inda wani ba mutum ba a can yake ba da ba za a ce zai koma ba komawa ka fito ne daga wani guri ka zo wani guri daban to daga nan ka gama abin da kake sai ka ce to zan koma wato za ka koma inda ka fito kenan wannan abu ya nuna mana cewa duk waɗanda suka kasance a duniyan nan yanzu babu su mun neme su mun rasa su iyayenmu ne yan uwanmu ne wani ne daga cikin wanda muke zaune da tare makota da sauransu yanzu duk lokacin da aka ce sun mutu sai mu je yanzu ba sa tare da mu to sun tafi ina ne sun koma to shine tsokacin da muka yi a wancan shiri da ya gabata akan cewa ita mutuwa idan mutum ya mutu koma ya daga inda ya fito ba wai ƙarshen rayuwa ce ba domin akwai ɗan adam ko kuma mutane da dama waɗanda ba su fahimci sirrin da ke tattare da mutuwa ba da kuma inda mutum zai dosa ba shi yasa da kayi zancen guziri mutum ya riƙe wani guziri sai waɗansu waɗanda su ba ainihin ilimi ne na addini da hakikatan abin da ma'anar mutuwa ta kunsa ba shi ne a gabansu su ba watakila sun ɗauko wasu irin tunani ne na mutanen da ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba sai suke ganin mutuwa ƙarshen mutumci don za ga cewa akwai wani ma ya gama sharholiyar rayuwarsa ya yi duk abin da yake so ya yi na sharholiyar rayuwa da zuwa ƙarshe sai ka je na cewa wai tun da dai bai samu abin da yake so bari kurin ya mutu ya huta wai ya mutu ya huta wato su a nasu tunanin idan ka kawo ƙarshen rayuwar ta kowace hanya ka zo ka mutu kai ka kashe kanka ko ka faɗo daga sama kai abin da ake ci masa intihar suicide mutum ya yi kisan kai da kansa ya kashe kansa wai su irin waɗannan gani suke wai sun huta kenan wai hutu ce mutuwa ai hutu ce lallai mutuwa hutu ce ga wasu amma ba ga kowa da kowa ba saboda haka a waɗansu lokutan idan muna zancen a yi riko da guziri da dama waɗansu su ga cewa to me amfanin riko da guziri din saboda guziri za ka tafi wani guri ne wanda a can za ka je ka yi rayuwa in ka tashi daga nan ka tafi wani ƙasa misali na taɓa buga misali da zuwa saudiya misali masu zuwa hajji za a ce ya mutum ya riko da guziri ya tafi da shi domin yana bukata ya je sai wani abu a can ko kuma ya yi rayuwarsa a can misali ya shiga hotel ya sai abinci in ma zai dawo ya yi tsaraba ya towa da mutane kaga wannan tafiya ce wacce take bukatar guziri dole da zai tafi hajji sai ya rike guziri tare da shi to ko kuma ka tafi wata kasa ka je ka dawo ko wani gari ma ba wani wata ƙasa ba wani gari kana garinka ka fita ka tafi wani gari daban to irin waɗannan abubuwa da mutane suke bayani a kansu wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ashe guziri in kana ɗauka za ka tafi wani guri kana da niyya ne in ka je can ka yi wata rayuwa to amma mutuwa fa waɗansu da dama waɗanda ba su imani da ranar lahira ba so a nasu tunanin idan ka yi tafiya zuwa lahira tafiya ce za ka yi ba tare da cewa za ka yi wata rayuwa a can ba saboda haka da kayi zancen a riƙe guziri a tafi da guziri sai ka ji mutane suna cewa ah to guziri na me wannan faga wanda ba su imani da ranar lahira ba kenan la'alla mutum ya ce to ai wannan ba sha'anin musulmi ba ne eh amma akwai waɗansu musulman ma da suke da irin wannan tunanin lallai waɗansu waɗanda suke da wannan tunani ba musulmi ba ne amma zamani ya zo hatta musulman ma akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin su ma to saboda haka wannan wani abu ne wanda ya kamata mu fahimci cewa in ana zancen guziri guziri dai na haƙiƙa to shine wannan guri da mutum zai koma wannan makomar kuma ranar kiyama da ake zance bayan mutuwa wani abu ne wanda yake tabbas mutuwa ashe ba ƙarshen mutum bace ga mutumin da ya fahimci haka in ka mutu kana ganin an ɗau mutum ko an ɗau gawarsa an sa a ƙarƙashin ƙasa an sa a cikin kabari kana tunanin shi kenan wannan da aka sa a kabari ya tafi kenan har abada wannan jiki nasa ƙasa za ta cinye saboda haka to ruhinsa wane ne to waye yake mutuwa a ciki ruhin ne yake mutuwa ko kuma jikin ne yake mutuwa ko kuma duk gaba ɗaya ne suke mutuwa shine tsokacin da muka yi shiri ɗin abin da waɗansu ba su fahimta ba shine suna tsammanin cewa idan mutum aka sa shi a kabari wannan jikin ya lalace tsutsa ta cinye shi to shi mutum ya gama yawo gaba ɗaya ya mutu babu wani tsimi ba tanadi ya tafi kenan ƙarshen rayuwarsa kenan babu wani lokaci kuma da za a kasance za a tsinkaye shi wannan ne dalilin da za za ga wasu irin kamar mutanen indiya sai masu kona gawar gaba ɗaya har ma wai su jefa tokar a cikin kogi bisa tunanin wai babu yadda za a yi wanda aka yi masa haka a iya tattaro shi a tattaro wannan tokar da ta shiga cikin kogi jiki ya sake dawa sannan a ce za a tashe shi a wannan su sun riga sun bayar sun ba kansu hukunci cewa ba za a tashi wanda ya mutu ba to wannan fikira ce ta mutanen da basu imani da Allah da kuma ranar lahira ba amma mu musulmai waɗanda muka imani da ranar kiyama to ya kamata mu fahimci malamai mai suke nunawa dangane da mutuwa in aka mutu fa ba ainihin ruhin da allah ya busa a jikin dan adam shine yake mutuwa ba shi ruhin kurin barin jikin yake sai gangan jikin ka ganta a nan ba motsi amma ruhin ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wannan ruhin dama asalin kai dan adam ruhin ne dan adam ba wannan jikin ne dan adam ba shi yasa za ga cewa idan mutum sunansa ali sai ya mutu in an zo aka dubi gawarsa sai ga ce a to ai ali allah ya masa rasuwa ga ma gawarsa can to kaga ai daga jin cewa ga ma gawarsa can za a je a binne gawar ali daga jin wannan kasancewa ashe kenan ruhin ne alin ba gawar ba tun da gagawar nan an ce gagawarsa gawarsa wato gawar ba shi ne shi ɗin alidin ba kenan shi ruhin shi ne aka zare daga jikin wannan gangan jikin ruhin da aka zare ya koma zuwa ga inda ya fito kenan Wani nafakhtu fihi min ruhi inda Allah yake cewa sai na busa masa daga ruhina ruhi na Allah subhanahu wa ta'ala ne bayan Allah ta'ala ya halicci gangar jiki a cikin mahaifa to abu na biyu shine za a kai wata marhala ta wannan halitta sai kuma Allah ta'ala ya umarta sai a busa ruhi a jikin wannan gangar jikin sai mutum ya fara motsi to ashe wannan ruhin shine hakikatan na ɗan adam ko jin daɗi kake ji ko wahala kake sha ruhin ne mai jin daɗin kuma ruhin ne mai shan wahala ɗin saboda ka gangan jiki wani abu ne na hanya wasila ce kurin wato daga jiki ne ake ruhin yake filin yake jin wannan daɗin ko jin wannan wahalan <clears throat> ta hanyar jiki ne afuwa to kenan ashe idan mutum ya fahimci haka zai fahimci cewa to ina ruhin yake tafiya in mutum ya mutu ina yake komawa kuma me yasa ake cewa mu da muke cikin duniya mu yi riko da guziri ashe nan wannan ruhin gurin da yake komawa a can zai ci gaba da rayuwa ne shi yasa muke cewa a yi riko da guziri domin wannan guzirin zai yi amfani a inda ruhin ya tafi kenan ba wai don jikin ba ne a'a ruhin nan shine Ɗan adam shine hakika kuma in ya je duk inda za shi wannan yana buƙatan guziri wanda zai taimaka masa ya kasance ya ci gaba da rayuwa rayuwa managarciya in ko babu guziri to zai ci gaba da rayuwar dole amma rayuwa wacce take ba managarciya ba shi yasa ruhi in ya koma zai je ne ya tsururuci abin da mutum ya aikata a ranar duniya ko kuma a gidan duniya akwai bayanai masu yawa dangane da wannan al'amari to amma yanzu an daga mana lokaci an daga mana hannu cewa lokaci yayi zamu mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke sharhi ko kuma tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin namu na yau za mu yi wa ne kan sabon rangadin da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha sergei lavrov ya kai a kasashen mali mauritania da kuma sudan inda har ma rashar ta yi tayin taimakawa kasashen yankin sahel da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla a makon nan ne mai shirin karewa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya karamar da wani karamin rangadi a afirka wanda ya kai shi a kasashen mali mauritaniya da kuma sudan a kasar mali inda ya fara yada zango ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya gana da takwaransa abdullahi diop da suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu kafin su jagoranci wani taron manema labarai kasar rasha da yi ta ce za ta taimaki kasashen yankin sahel na afirka da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi sergei lavrov ya kuma ya da alakar da ke tsakanin kasarsa da kuma mali ya kuma samu ganawa da shugaban mulkin sojan mali kanal asimi gwaita babban jami'in diplomasiyan na rasha ya ce kasarsa za ta taimaki kasashen domin shawo kan matsalolin da suke ciki na tsaro da kuma ta'addanci mista lavrov bai dai wani karin haske ba amma ana tsammanin rasha za ta fayyace siyasar ta afirka yayin taron rasha da afirka da ake sa ran gudanarwa a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg amma ministan harkokin wajen mali abdullahi diop yayin taron manema labaran da ya jagoranta da takwarar nasa ya ji da cewa votre visite ici euh, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Ziyarta Lavrov na daga cikin burin da Mali ta sanya a gaba na shawo kan kalubalen da ake fuskanta cikin gaskiya da mutunta juna kuma a cewarsa Rasha na Mali ne bisa bukatar gwamnatin mali kuma an ga kokarin Rasha a bangaren inganta harkar soji na kasar Mali don haka kuma Mali ke fatan karfafa alakar ta da Rasha ta fuskar tattalin arziki. et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. wanda ba kasafai yake balagur ba a kasashen ƙetare kuma ya tabbatar da cewa zai halarci taron na kasashen afirka da kuma rasha a watan yuli mai zuwa kasar mali ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar mauritaniya a ranar 8 ga watan fabrairu nan a wani mataki na karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ta fuskar kasuwanci da kuma tsaro ziyarar ita ce irin ta farko ta wani babban jami'in diplomasiyar rasha a kasar ta mauritaniya tun bayan kula alakar diplomasiyya a tsakanin kasashen biyu a shekarar 1964 yayin ziyarar ta tasa ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya gana da shugaban kasar ta mauritaniya muhammad uld al-gazawi da kuma takwaransa muhammad salim uld merzog haɗaka ta yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsarar ra'ayi su ne manyan batutuwan da ɓangarorin suka taɓo sai kuma batun kasuwanci da tsaro a yankin a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ɓangarorin sun jaddada cewa yana da muhimmanci su ƙarfafa alaƙa a tsakanin su domin samar da mafita ta siyasa da diplomasiya a rikice-rikicen da suka shafi yankin da kuma wasu rigingimu da ake fuskanta da kuma yaƙi da ta'addanci da tsoron ra'ayi bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma tanadan majalisar ɗinkin duniya ta fuskar tattalin arziki kuwa bangarorin biyu sun amince su mai da hankali kan alaƙa ta kasuwanci da tattalin arziki a fagage da dama da kuma neman wasu sabbin hulɗoɗi a tsakanin su a cewar ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov yayin wani taron manema labarai da takwarar nasa na kasar mauritania mohammed salem old marzog sabon rangadin na baya-bayan nan da ya kadamar a afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kuma ziyarci kasar sudan a ranar alhamis inda ya gana da jagororin mulkin sojin kasar ziyarar tasa dai na zuwa ne sa'o'i 24 bayan wace wakilan kasashen amurka da faransa da norway da burtaniya da kuma jamus har ma da na kungiyar tarar turai suka kai a birnin hartum kafin sudan ministan harkokin wajen kasar ta rasha masana dai na ganin hakan a wani yunkuri na kasashen yamma da rasha na ƙara karfin su a yankin kasashen yamma dai na nuna matukar damuwa game da yadda tasirin rasha ke wanzuwa a nahiyar ta afirka rangadin na lavrov a yankin dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun faransa ke ficewa a kasashen yankin sahel da dama da kuma yadda rasha ke kara karfafa alakarta a wasu kasashen yankin da ma na afirka baki daya bayan da mahukuntan sojin wagadugu suka bukaci sojin faransar da ta yi wa burkina faso mulkin mallaka su bar kasar nan da wata guda a halin da ake ciki dai faransa ta amince da buƙatar jagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga kasar. burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojojin faransa suka janye daga mali ƙasar da sojojinta suka shafe kusan shekara takwas suna faɗa da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da kulla kawancen soji da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin ƙasashen ya janyo wa ƙasar baƙin jini inda zanga-zangar ƙin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa ƙasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotanni da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi sai dai wasu jami'ai daga cikin kungiyar sun riga da sun shiga kasar a cewar kamfanin dalancin labaran afp faransa dai ta tabbatar da samun bukatar janye dakarun nata daga burkina faso mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen faransa ya tabbatar da cewa gwamnatin burkina faso ta ake da buƙatar ganin ta sun fice daga ƙasar za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar amincewa da buƙatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa burkina faso dai ta ɗauki gwamman shekaru tana fama da ayyukan 'yan ta da ƙayar baya wanda ya tilastawa mutum kusan miliyan biyu barin gidajensu a baya bayan nan wasu da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu mata guda 60 waɗanda suka je daji neman itace a yankin arewacin ƙasar ta burkina faso sannan a farkon watan nan an gano gawarwakin mutum 28 da aka harbe a garin nuna da ke arewa maso yammacin ƙasar an dai sako matan da tuni hukumomin ƙasar suka karɓe su tun bayan da kaftin ibrahim traore ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta yaɗa jita-jitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin traore ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa to masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya adadin waɗanda aka tabbatar sun rasa rayukansu a iftila'in girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasashen turkiyya da kuma siriya ya zarta dubu talatin da uku yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto girgizar ƙasar ta yi sanadin rayukan mutane dubu ashirin da tara da ɗari shida da biyar a kudancin turkiyya kamar yadda hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar ta sanar a jiya lahadi yayin da a siriya adadin ya kai dubu uku da ɗari biyar da saba'in da hudu majalisar ɗinkin duniya dai ta yi gargaɗin cewa adadin mamatan a girgizar ƙasar ta turkiya da kuma siriya kan iya lankawa ko ma ya zarce alƙaluman da aka yi hasashe wannan na zuwa ne a daidai lokacin da fatan samun ƙarin masu rumfashi ke gamuwa da cikas yayin da ake samun rahotannin tashin hankali a wasu yankunan kudancin turkiyya lamarin da ke yin barazana ga masu aikin ceton ƙungiyar agaji ta ƙasar jamus da takwararta ta ƙasar austria sun dakatar da ayyukan su ranar asabar sakamakon abin da suka kira rikici tsakanin wasu kungiyoyi a yankin a halin da ake ciki dai hukumomin turkiyya sun ce sun bayar da izinin kama mutum 133 saboda hannu a aikin gine-ginen da suka rubuta lokacin girgizar kasar ta abku yau mako guda akalla gidaje dubu shida ne dai suka rushe a turkiyya yayin girgizar kasar mai karfin maki 7.8 a ma'auni majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana girgizar ƙasar da mummunan bala'in da yankin ya taɓa gani a cikin shekaru ɗari a wani lokaci yau litinin ne ake sa ran shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi zai fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar sin a yin wannan ziyara bisa gayyatar takwaransa na sin shugaban ƙasar ta iran zai fara ganawa a bayan fage da shugaba xi jinping bayan nan kuma tawagogin ƙasashen biyu za su yi taron haɗin gwiwa tare da halartar shugabannin ƙasashen biyu bangarorin za su rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa na tsakanin tehran da kuma beijing har ila yau shugaba ra'isin zai gana da 'yan kasuwar iran da ke kasar ta sin da kuma masu zuba jari na kasar sin masu sha'awar zuba jari a kasuwannin iran kasar sin ita ce dai babbar abokiyar tattalin arziki ta iran kuma bisa ƙiddigar kwastom ta kasar iran cinikayya tsakanin waɗannan manyan kasashen na asiya a kusan shekara guda ya kai dala biliyan 25 da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya קול דוד, קול האמת, הצדק וה...